Barkanku da wannan lokaci ya ku ya shirye-shiryen matan zamani na ɗaya. Yau na zo muku da wata ƙissa mai matuƙar ban mamaki da al'ajabi. A zamanin Khalifa Umar ɗan Kaddabi, wasu mutane uku suka zo masa suna riƙe da wani saurayi da suka kama sannan suka ce, ya amirul mu'minina wannan mutum da kake gani shi ne ya kashe mana mahaifinmu umar ɗan kaɗabi sai ya ce kai don me ka kashe musu mahaifinsu sai saurayi ya ce ya kai amirul mu'minina ni makiyayi ne raƙuma ta ce ta ci itaciyar gonar mahaifinsu, sai mahaifinsu ya bugi raƙumata da dutse, sai raƙumata ta mutu, ni kuma na ɗauki dutsen na buge shi da shi, shi ne ya mutu. Umar ɗan Kaɗab sai ya ce, Saboda haka zan tsaye da haddi a kanka. sai saurayi ya ce ya kai amirul muminina ka saurara mini kwana uku mahaifina ya mutu ya bar ni da ƙanwata da kuma dukiya idan ka kashe ni dukiyar da 'yar uwata za su tozarta umar ɗan kaɗab sai ya ce wa zai lamunce maka Saurayi ya duba cikin mutane, sai ya nuna sahabi Abu Zar Umar ɗan kaɗabi, sai ya ce, Ka lamunce masa, ya Abazar? Abu Zarri ya ce, Na'am. Umar ɗan kaɗabi, sai ya ce, Baka san mutum ba, ka lamunce masa? to idan ya gudu haddi zai koma kanka abu zar ya ce na yarda saurayi ya tafi aka kwana biyu an shiga na uku saurayi bai zo ba hankalin kowa ya tashi a akan abuzar kar haddi ya koma kansa kafin sallar magariba sai ga saurayi ya zo a gajiye ya tsaya a gaban khalifa umar saurayi ya ce na miƙa dukiyar ga kawuna yanzu ina hannunka ka tsaye da haddi a kaina cikin mamaki umar ya ce me ya dawo da kai bayan ka samu dama da za ka iya guduwa abinka. Saurayi ya ce, Na ji tsoro, kar a ce, cika alkawari ya ƙare a cikin mutane. Umar ya juya ga Abu Zar ya ce, Me ya yasa ce masa? Abu Zar ya ce, Na ji tsoro, kar a ce alheri ya ƙare cikin mutane wannan jawabi ya yi tasiri ga masu neman jinin mahaifinsu sai suka ce sun yafe wa saurayi umar ɗan kaɗabi ya ce don me kuka yafe wa wannan saurayin sai suka ce muna tsoro kar a ce afuwa ta ƙare a cikin mutane ni ma na isar muku da wannan ƙisar ce don ina tsoron kada a ce kira tunatarwa zuwa ga aikata alkhairi wato da'awa ya ƙare a cikin mutane don allah kuma ku raba wa 'yan uwanku wannan bidiyo ɗin don kada a ce yaɗa alheri ya ƙare a cikin mutane. Ku ci gaba da bibiyarmu a wannan shafi na Matan Zamani na ɗaya a duniyar YouTube.